الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله بركم من الدعاء عن صلى الله عليه وسلم dokoki game da wannan darasi na zuwa mara wanda a jiya idan ba mun ba muna cikin babin adabi da bayan haja babu adabi ba bayan haja haka ne ko a jiya mun tsaya karshen hadisin da kan abu da wannan kuma shine darasin mu goma a wannan littafin yau kuma za mu tsaya wannan abu kasada مالك وعن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح الاناء متفق عليه والمسجد لمسلم. أنا أبي قتادة عن كربو حديث أبو قتادة الأنصاري الله تعالى يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kada sai da cikin ku ya shafi gabansa da hannunsa na dama yayin da yake dawo kada sai da cikin ku ya samu al'auransa da hannun dama lokacin da yake yin dawo annabi ke dawo mai haka abu na farko kenan abu na biyu wala ya tabatta abin da bi ne haka kar mutum ya shafi na dasa da hannun hannunsa na dama wato mutum zai kama zuwa zai yi sarki to sai da shafi da jasa da hannunsa na dama sai sai ya shafi da mai hannun hagu da shi ba ake fitar da najasa kun gane ko wala ya tanaffas min jima'i haka kada mutum ya yi numfashi a cikin kofin shan ruwa ko kofin da yake shan ruwa haka kuma da kai na annabi ana haka da abu na farko na su ba da ban da abu na biyu ta da suke shafi da zuba da ta lokacin da zai karfi kare ta da hannun dama sai dai hannun hagu abu na uku kuma wato kar mutum ya nan mai a cikin kofin da yake son ruwa ko kokon da yake wannan hadisi imamu bukari da imamu muslim duk suka rubuto lafazin na imamu muslim wato wannan na nuna mana ɗaya ne daga cikin babuwa na biyan bukata fifi fitar da mutum ba don wankewa da hannun dama sai da hannun hagu wannan ma da kake daga cikin lafuka na qada'ul haja wanda shine musulunci ka bada an mun da ko to wadanda ababen guda uku annabi yayi abi to illa anan gurin la annabiya la yamassanna haka kuma la yatamassa haka kuma la yatanaffas dan haka da dukkan shi ne mubari idan ma da la ta cikin sai zanto mai mai ta zuba a karshe dan Allah maka lafi ta hanyar ko hani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko dai ya zanto yana fa'idantar da haramci ko karhanci ba haka sai malamai suka da rangano guda biyu waɗanda suka ce ababen nan guda uku da annabi ya hana duk wanda ya kuskure ya aikata sai daga cikin su ya aikata haram yana da zafin istighfari yana da zafin tuba don Allah ya yi maka in ko ba haka ba a danke shi da sama da jinnin sa kun ga jinnin da yace ya kama gaba da ba ta sun ce nan ba su ki a cikin gurbin ruwa ko kan da yake ruwa waɗansu suka ce hanyar nan da annabi ya yi sakon da yake ɗauke da shi sako ne na karfan makaruni ne mutum ya aiwatar da daya daga cikin ababen nan da aka hana amma idan ya riga ya aika da cewa ya kai girman haramci to zai karfan ra'ayin farko shi ne ra'ayin mazhaban zahiriya to ibn hasan al-basri nan suka tafi suka ce hali ne da yake fa'idantar da haramci ra'ayin da yi da ra'ayin mazhaban an gane ku lafazin nan kuma na imamu muslim ne amma hadisin da imamu bukari da imamu muslim sun rubuta ma'ana ka ga da bin shan ruwa kenan ma sai da ke kowa da lokacin da kake rike da kofi ko kokon shan ruwa idan kana cikin sa numfashi ya kama ka sai ka sauke shi daga bakin ka kai numfashi ka da ka sake ka samu daga kisa a cikin annabi na shan ruwa cikin numfashi guda uku idan aka ba su ko kuma ko kuma shan ruwa don ya kama ya tashi numfashi ya kama sai sai ka kama ya don ya numfashi guda uku ya kusa kenan sallallahu alaihi har shan ruwa cikin mutum ne eh, shan daga jikin sa ko wannan duka da shi ba a ce mutum yana ya ce kamar kwalba na sha rike da hannun hagu yana sha kuma ya sha ce da shan yana ba daya ya saba annabi saurare da biyu sabon farko ya rike da mai hannun hagu sabo na biyu ya kuma ne kalbar numfashi da ya kuma numfashi nawa Allah ta in a tsaye ne kuma ya saba annabi ya rubuta mu ba annabi ya hana cin ruwa ya yi nuna ko ka iya cewa ka ga ɗansa hadisai da aka ce an sha a zaune ka ga hadisan da aka ce an sha a tsaye hadisan da duk suka suna maganar kan a zaune suna maganar aikin annabi ne wanda suka ce kar a sha a tsaye kuma umarni ne daga bakinsa إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم قاعدة في التوحيد فكتي أيك النبي يا أيك كذا magana ta kuma kuma ce kar ai kaza to aikin da ya ce kaza magana ta kuma ta ce kaza shi kar abin da ya kaza wanne za a gabatar a wurin yake alqawl aw alfi'l alqawl saboda alfi'l ya hada da ayi kuma fihi alkhususiyya kai yo fiyan alqawl fa umarni daga bakin har annabi ke ce sai da wani kan ruwa ku kike na hana cikin ruwa ku ka ta yanzu za ka so kana cikin kan ruwan nan eh ka ki benawa yanzu za ka so kana cikin kan ruwan nan mage ka zo ka tsoma maka ku ta kali ku ce ba zan so ba yace to wanda ya kuma ya zama tabi zai fada ke in kana ta sai shine ke zaka idan ka yi kuma sai ka so na ka ta ta haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam shi nan ya sanar ba shi da yawa da shi saboda karfin gas sun ko ka kola ko wata man ko dukkan wani dangin kayan sha mai gas a karfi idan mutum yana da ciwon idan mutum yana da wasu larura a hannun da na hagu wanda ba zai iya sarki da shi bai na gana ba wannan larura abdarura su gihu ma'azura abdarura su gihu ma'azura wannan ka'ida ce sananniya larura tana halatta wa mutum abin da yake haramu yanzu cin motsi haramu amma mutum ya ji yunwa a daji babu abin cikin mun shiga ga halatta saboda larura wa an salmana radiyallahu an. قال لقد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحداث أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وعن سلمان رضي الله عنه ان karɓo hadisi لك سلمان الفارسي الله تعالى جاء بريد الثاني gare shi رسول الله sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzon Allah tsira da muku tabbata gare ki ya hale mu an nastaqbil al-qibla bi zaqitin mun ce za mu fuskanta al-qibla lokacin bayan gida aw kawai ko lokacin yin bawli lokacin yin bukari annabi ya ce ku fuskanta al-qibla aw an nastanjiya bil yamin haka annabi ya hana mu yi sarki da hannun dama aw an nastanjiya bi aqalla min salati ahjab haka annabi ya hana lokacin da zamu yi sarki da hoji mu kankare ba mu nan ya hana mu yi da tukan da bai kai guda uku ba lalle sai ya kai guda nan kenan uku kenan aw an nasan nastanji bi radi'in haka annabi ya hana mu dauki kajin dabba mu ce da shi zamu kankare ba wani kamar da muke yi da dutse aw azmin ko mu ce zamu yi da kashi ko annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wato ina cikin da ba a san su ne kamar su dan lokacin da bukatun sa ko in bayan gida ko in ba wani da zai fuskanci alƙin da ba har ko da zai juya masa baya ba an bai hoto to wannan hukunci ya shafi wanda yake waje a dajin Allah ko har wanda yake cikin ban ɗaki wanda yake cikin ne eh? ya shafi wanda yake waje kadai wanda yake ban daki wannan tunda yana cikin wani ba rubuci kenan don sahabbai fasan su daga cikin abin da sun ga Abdullahi da Umar mauli ya kama fi sai kwantar da rakunta sai ya sa rakunta da zai kare shi daga mutane sai ya tsari lokacin da ya kuma ya kalli alƙulla ne kuma sai haba Abdullahi dan Umar ba ya ba ga a ba ai wannan sai yake ko da ka mutum ban ba ko ko ka kalli alƙibla ko ka baka baya ba ku komai amma wanda yake waje ba ban daki ba ba wani kango a gaban sa ba wata itace a gaban sa ba gini gaban sa to baya ba daidai bane yake zai fuskanta alƙibla ko yake zai biya da baya kaga wannan da duk ne da cikin ladabba na kafa wato kai duk musulmi duk inda kake musulunci na gudu da yana kara ma dokoki wajen ababen fiti an fahimta ko yasa wani ke cewa in musulmi suna bukatar daular musulunci da kafu ta kafa ta a su sai su ta ta da kanta yanzu duk wanda ya kiyaye wannan ladubban a garin musulmai sai garin musulmi ya sha bambam da garin Allah a kiyaye wannan ladubban kadai sai ga daular musulunci ta tare yanzu amma waɗansu suna fahimtar daular musulunci ko shari'ar musulunci ko khilafa islamiyya ta takaitaccen abu ne da yake takaituwa wajen yanke hannun barawo in ya yi kasa ko gona ga masanaci saurayi ko jirgin masanaci magidanci sun ɗauka wannan ne kaɗai shari'ar musulunci muna neman a tsayar mana da shari'ar musulunci amma sai su fahimce ta a wannan sun kuma yanke hannun barawo wannan ba shi kaɗai ne shari'a ba wannan kuma ita su ɗaya ne cikin ɗari na shari'a ayyukan su ne da gobe su ne shari'a musulunci yin sallah guda biyar kuma a daidai lokacin su aka yi salata da dole cikin su ina ta cikin layi da yin su cikin jami'i wa sai mu salata wa aka zakata wa ka uba hajiyin fitar da zakka yin aikin hajji azumi daidai mu'amala mai kyau tsakanin ka da makwabta tsakanin ka da iyaye tsakanin ka da dangi yayi ganni ya kasance alal akalli in ba za ka iya amfanar da wani ba da alkhairi to ka kiyaye kai sharrin kai taɓa wani shi kenan ka taɓa dole musulunci in kai haka mai haka buga haka suka yi haka to ai shi shugaba sai ya gudu da kansa amma da ya kasance shugaba zai zalunci kuma goyi bayansa kowa ya yi tsarnar kuma goyi bayansa kowa kuma duk wanda ya zalunci kuma shi ne abin nuna wa cikin gari abin alfahari da shi duk wanda aka ce ya tara kuɗi ta hanyar barna ta ce ai wani ai tun da aka dora shi akan mukamin kaza ai ya samu alheri kaga mutane sun sa abin suna ne alheri ai ya samu alheri ai wani kan ba dama to kaga ai duk da ba da take wannan ai kuma ta riga ta lalace dan ma an ba su azalimin su gabanin kuma sai ne وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون هذا الله يكسب وصور الظالمين أجل الظالمين يهون saboda zalincin azzalimai sai mu kora su azzalimai kuma su zalunce su kuma ne kuma to ya zai kenan hikimar da ke cikin hana yin sarki da kashin dabba ko abin da masu ainihin a kashi annabi ya abu wannan hikima a cikin wasu daba ya ce kada ku yi sarki da kashi domin kashi din nan abincin yan uwanku ne aljanu kar ku yi sarki da kashin dabba domin wannan ita ce ciyawar dabbobin yan uwanku aljanu kar ku ba da kar ku je samu abincin su kar ka ɗauka kashin za su dauka su shaka duk abin da kai gama amfani da shi ka jefar a juji sai Allah ya sake hawa da nama a jikinsa dan yan uwanka aljanu musulmai daga ciki su kuma su samu abinci an fahimta ko kenan amma da kai sarki da shi amma dan ka zubar a wani wuri kuma na sa sun yi sanin da kan ba laifin ka bane ba amma kai da kanka ka abin da shi ne aka hana ka

salasati ahjarin ya ce salasati ahjarin kaga kawo guda uku dutse dai dai guda uku da haka wancan kuma ijtihadi ne na malamai da suke cewa ko dutse dai ka ji jujjuya ce ta bangaren sa guda uku na'am wannan ya tabbata an kawo annabi sallallahu alaihi guda biyu da kuma kafin dabba daya da aka kawo kafin dabba ko kafin lakumi sai jefar da shi sai amfani da zuwa sun guda biyu an nema an raka sai guda biyu sai a aiki da su haka in akwai ku dole a ɗauki uku na ƙwarai ku malam wannan yana nuna kenan cewa a tsarkiyar dutse shine guda uku na ruwa ko ɗaya kai abin da zai gusa da najisa kawai ake bukata ba iya kan maka ba وللثبت عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه tattaka تستقبل القبله ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا وللسبعة ما لما حديثي بقوي سرويتو حديثي لك أبو أيوب الأنصاري بخاري مسلم ده أبو أيوب الأنصاري yake cewa annabi sallallahu ya ce wala tastaqbilu al-qiblata kada ku ce za ku fuskanci al-qibla wala tastadbiruha haka kuma kada ku juya ba al baya bi ghaizin aw bawlin lokacin bayan gida ko lokacin da za ku yi bawli walakin sharriku aw gharriqu sai dai ku kalli yamma ko ku kalli gabas at التشريق ai daga الشرق ne الشرق ba mawdu wala ba gharribu at-taghrib kuma ai daga al-gharb ne al-gharb ba mawdu ba kenan wannan hadisi yana magana da mutanen Madina kun san geographically madina tana arewacin ina tana arewacin makka mutumin da ke madina in zai yi sallah zai fuskanci alkibla alkibla ta tana kudu an gane ko da haka sai annabi ya ce kar ku kalli alkibla kudu kenan kar ku juya mata baya ina kenan arewa sai sai mai sharriku au sharriku wannan dangane da mutanen madina da waɗanda suke alkibla su iri ɗaya da mutanen madina amma mu ko ai ba za ta yi sharri ko wa garribu ba wannan da su kadai ake hadisin mutanen madina ne su kadai wa man kana da shakiratihim na'am yana magana kan wannan istinja'i sarki na hoge maza kawai za su yi ko hada mata kowa da kowa وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر حديث عائشة الله كاري دا غريتة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من أتى الغائط wanda ya je biyan bukatansa ta bayan gida fal yastafir to lalle ya koya daga idanun mutane kar ya tsaya inda mutane ke kallon sa to kaga duk wannan inda za a yi wannan da gari ya samu tsafta unguwanni sun samu tsafta kasuwanni sun samu tsafta inda kowa zai kiyaye wannan ladabin wa anha wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an kai ga Aisha Allah ta kare da gareta ta kace lallai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi kana idza kharaja min al-gha'ib ya kasance lokacin da ya fito daga bandaki kana sai ce gofranak gofranaka wanda ita ce azar fitowa daga bandaki a kharaja bil khamsa malama hadisi biyar sun rawaito shi وصححه أبو هاتم والحاكم haka abu hatim da hakim sun inganta shi a matsayin hadisi ne inganta da ka wani hadisi ya inganta wannan shine ya inganta abin da ake fada yana fito daga ban daki mu qur'anin in ba a ban daki bane a fili ne ma ka biya bukatun ka mun fada ajiya lokacin da zaka tsuguna sai ka faɗi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith bayan ka gama ka daura wannan ka ka tashi kuma sai ka ce go qur'anin tunda kai ba ban daki bane a fili ne dan ko a ban daki ne lokacin da ka fito da kuma zaka ma'ana gufranaka muna neman gafaranka domin gufran ala wazni fulan masdari ne na gafara ya tafiru gufranan idan an ce al-gufran ya zanto gafara kenan gufranaka kaga maka wannan bihi mansub ne lidilin muqaddar na natlubu gufranak muna neman gafaranka yau. da shi ne sai malamai suke cewa me dangantaka tsakanin fitowa daga ban daki da neman gafara sabo mutum yi waɗansu malaman suka ce ai mai yiwa wajen wajen shiga baka bi ka'idan da shari'a ta ce ba an ce ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ila baka faɗa ba to wannan laifi ne to in ka so sai ka ce gofara na ka kira wannan an yafi maka wannan waɗansu suka ce a'a lokacin da ka shiga ban daki ai ka fitar da datti ne rarar abin da ya rage a jikinka wanda jiki baya bukata bayan jini ya ɗauka komai ya dauki nashi rabar jiki ya dauki nashi ranar abin dan kare fitar da kai sai aka fitar da shi to wannan kuma sai aka sunan ma wannan kamar yadda aka fitar maka da ranar da shi na jiki to kai kuma ka rinka neman akan kare maka bai da kake nema da gobe dan a sanatar da kai istighfari can ka tsarkaku daga dattin jiki yanzu kuma kana neman datti kuma wanda yake na zunubi a ka tsarkaku daga shi dan ka samu sarki ba wa ba batina na'am wannan an da larura me ya fi dari wanda baya tsayawa ai wannan mai larura ya ce dole sai ya tsaya ai ba wanda yake masa dole sai ya tsaya sai tsaya ne mutum ne yake da larura sai ya fitsari ya dauki in dutse ko an tifa guda ga an je masa sai ya kare fitsarin mai tsaya ba sai ya zaka yi da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusa idan yayi da guda uku shikenan zai tashi ya alwala ya sallata haka ko yana cikin sallah tsari na daga sallah ta yi saboda shi yana da matsala mai tashi ta daban dama shi sa aka ce hukuncin mai yayin fitsari ba sai yayi ajiyan alwala ba sai in lokacin sallah ta go nan yayi kuma yana yi ya tashi yayi ta ita sallah yana yin alwala sai tashi yayi ta dan shi ba iya ajiyan alwala assalamu alaikum wa alaikum assalam dangane da wannan addu'a na Allahumma sallallahu alaihi wa sallam ya take ta ne akan yin bayan ya kula duk lokacin da mutum zai shiga bandaki dan biyan bukatan su zai faɗa haka ko da wani abu kamar ta abin daki zaka je ka dauko zaka faɗa haka tunda abin da ana neman sani ne daga aljanu ko ban daki mata saran aljanu ne ka fahimta da kyau wa alaikum yadda ta a ah, san wannan kana da magana ce ba ta cikin sulhun darasin to a'a ba yadda ba a yi wa shugabanni mummunan addu'a na dubban musulunci ba yadda ba da yawa a shugabanni mummunan addu'a yanzu tsakanin musulmi mai zalunci ta fuskar mulki ko fuskar meye da kafiri tsantsa wane goni ba garin su mai zalunci ba tunda wancan kafirci ai shine makurar zalunci a banka ba bijire ma Allah ba shine makurar zalunci ba kafiran maka ne annabi ya zo na yin addu'a yana qiyamul layli yana yin addu'a a su yana cewa ya ubangi Allahumma shaddid wa ba'daka ala kaza Allahumma kaza sai Allah ya saukar da laysa laka min al amr shay'un aw yutubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahu zalimun haka hana shi yin tahajjud a su. da ne ke yana ta yana la'antar kafiran maka ɗaya bayan ɗaya Allah ya saukar da aya yana hana shi annabi kenan wanda kai ba za ka haɗa shi da su ba ya fi su salaha ai wa aka ce an cuci takobi in aka ce kai takobin nan ya fi sanda kai shi ba an zargi ba ne wannan ne ma haɗa su ma'ana a ce ma za a haɗa annabi da su kamar an zalunci annabi ne da annabi shine mafi tsaftar masu tsafta su kuma sune mafiya dattin masu datti amma duk da aka yi musu wani addu'a Allah ya hana to ina ga wani da muka tsaya mai gabanin wani addu'a suna zalunci tabbas ko mu ma daidai ko mutane talakawa ko wanda yin daidai naki ba ga bane ba idan ka addu'a Allah kare barin su wa kake da tabbas zai kawo maka wani tun daga Najeriya take Najeriya tun daga lokacin da ta fara lalacewa ka ɗauko daga shekarar 1970 ko daga ɗauko daga 81 zuwa yanzu al'amura suke ta lalacewa an yi soja an yi farar hula an yi soja an yi farar hula kuma kai a Najeriya ta baka sana uku ba haka wani ba ba ka da wani shugaban da kake sa ran yanzu wanda ba soja ba ba ka da wani wanda kake sa ran yanzu wanda ba farar hula ba to sojan kagarawarsa farar hular kagarawarsa kuma kowanne ya maka farna to idan aka karye wannan ko sai a kawo maka ba, wani dole wani fara hula wato idan kuka lura abinda mutane ba sa ganewa ba wai ɗaiɗaikun mutanen da ke shugabanci bane wa barnar ba system din system din sai ka tuge barna daga ƙasa tsarin da ake bi wajen mallakar jama'a din shine tsari ne a zalimi duk wanda ya auka ya dana zalunci ko ya yake a cikinsa. sai dai wani ya kori amma duk wanda hausa ya yi zalunci saboda tsarin da ba sunan shi zalimin tsari yau ke ka iya samar da shugaba na gari da kasan irin wannan tsarin ba za ka iya ba sai dai kawai a ce da baki irin gara baki baki kawai amma dai ka samu wani fari ta tsayar irin wannan sistan ba za ka iya samu ba alaikum salam addu'ar da za mu yi ne shugabannin nan Allah inganta su kuma Allah musan ya murda wanda suka fi su alkhairi ya Allah ka gyara su in su gyara ne in masu gyaruwa ne Allah kawo musu ya alkhairi amma ka tura kai musu mummuna addu'a bai dace ba ko Allah. dan abin da yasa cewa kai musu mummunan addu'a duk da cewa kamar suna ganin jarumta ne kai mummunan addu'a ga sarki ko shugaban gaba ko gwamnati ai wani ba dama ba ya da tsoro ya rage na mutum mai ka waye sai ka kai wannan Allah kuma zan sa sai ka ba mu ka ce da mu mai a ina inda Allah ya ce inna baka azzalimin shugaba kuma ka la'ance shi a ina ne kuma inda maza Allah ta an baka mummunan sarki ko mummunan kwamishina ko shugaban karbar hukuma ka la'ance shi kai ko musulmi ba ka zuwa ka zo sai in Allah ya ce je ka ko zo ko manzon ya ce je ka ko zo idan ka nemi aya ka rasa yanzu ne kai kenan kan zuciya wato abinda da dama daga cikin mutane ba su fahimta kenan sai su fahimci wannan la'anta din kamar wata jarinta ce wannan la'antar ba ba ce ba wannan la'antar ba ba ce ba ka yi wa shugaba addu'a ya gyaru gyaru kasar ce gaba da fa ka yi wa chairman da lokar gannan addu'a ya gyaru gyaru karbar hukuma ce gaba daya domin ubangiji ta'ala yana haɓaka addini da shugaba gyararre guda daya ta hanyar da baya haɓaka wato ban ce baya iya ba ta hanyar da kudurar ta so baya haɓaka addini ko da alkurani kamar da hadisin annabi faɗa la yazau bi sultan ba la yazau zaube qur'an wani lokacin Allah yana kafa doka ta hanyar wani shugaba guda ɗaya yarare irin su dokar da wa'azin qur'ani bai kafa ba qur'ani ya ce ayi ayi an ki amma wani shugaba zuwa karfin mulki ce ayi kuma dole ayi wanda ya sa kasar mu ta lalace muka samu kanmu cikin abin da muke ciki da lalacewa ta bangarori da dama malamai waɗanda ake jin maganar su sai malanta ta gurɓace bokanci ya tafi da malanta da wanda zai karantar da ahalari da wanda zai karantar da iriniya da mai karantar da alburda da mai karantar da lala'ilu da wanda zai buga kasa ya yi duba duk wasu yi zuwa malam a wurin shugabannin mu ba ta gane waye gaskiya waye ba malam ba tsarin ba su karatun addini ba galibi da haka ba iya gane waye malami waye fajiri sai wani ya zo da rawani da su da malanta kuma ya zo zara kan barna shugaba ya duk satar da ya gada ma sai sai ai inna Allah ghafurur rahim abinda suka faɗa gaskiya ne inna Allah ghafurur rahim amma ya ce zai gafarta wannan shugaban azalimi sai ai da an ba da kujuru an ji an yi aikin haji ko an ji an yi umara shi kenan magana ka riga ta kare ai da an dan yayin karaguna an yi kaza shi kenan magana ta kare ma'ana wai Allah za a ba cin hanci kenan shi dan Najeriya gani ke Allah ma a iya ba cin hanci in ba ka ba shi mutum zai barna kuma cewa yan karaguna ya sarka a yanzu da sai ina aka taɓa wannan مقوم باب الولاء وأنهى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو هاتم والحاكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروضة وقال هذا رجس أو ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد ودار القطني ائتني بغيرها وعن ابن مسعود رضي الله عنه an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta kare da gare shi kale yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-ba'isa annabi ya je ban daki dan biyan bukata fa ni an atiyahu bi salati hajat sai ce in kawo masa duwatsu guda uku hoge guda uku fa wajadtu hajaraini sai na samu duwatsu biyu walam ajir salisan ban samu na ukun ba fa ataytuhu bi rawsatin sai na masa da kashin dabba rawsa ce da kamar kashin da ko kashin wata dabba fa huma sai annabi ya karbi duwatsun nan guda biyu wa alqa rawsata ya dafa da wannan kashin dabba wa kala yace hadha hadha rijsun aw wato ya yi shakka cikin abin da annabi ya faɗa ko dai annabi ya ce rijisun ko ya ce rikisun. to idan an ce rijisun ya zanto jisa kenan idan an ce rikisun kuma ya zanto ti kenan ti datti rijisu kuma yana daukar ma'anar najasa to amma wannan eh, fassarar rijisun a matsayin najasa sai babu wata matsala kuma shine ai mun tabbatar a baya kashin dabbar da ya halatta a ci kamar tunkiya akuya raƙuma shanu da fitsarinsu na jisa ne ko ba ba ne ba kamar ka an kawo annabi ya ce mai haza mai rigisun wanda kuma galibi wajen suna fassara rigisun da cewa shine mai najasa da ala hakika kalmar rigisun ba ta nufin najasa tana nufin datti datti daban kuma najasa daban yanzu ka gama jina ai datti ne yawo datti ne ka hada gumi din nan ga riga kankaran datti shi ma duk datti ne amma najasa ne kwakwan ya ido duk mene ne datti ne amma na jisa ne ba na jisa ba an fahimta ko lafazin rijisun baya nufin na jasa sai dai ce abin nan datti ko kuma ya zanto ana nufin na da a wani lokacin akan kawo rijisun ɗin ya zanto an nufa ta jisa amma na jasa ma'ana wuya ba hissiya najasa ma wuya najasa irin wanda zaka hararo a zuci amma ba wanda kawai idan ka taba za a ce ka wanke hannunka ba dai yanzu mutun ya taba kashin tabba za ka dole sai ya wanke kafin ya sallah ba dole sai ya wanke kafin ya sallah kamar yadda muka riga muka tabbatar a baya to dole ne malamai suka yi sabani wajen faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ababai nawa kenan hudu sai ce rijisun min amali shaytan to wai ruwan giya najasa ne ko wani sabani ba suka ce ruwan giya Allah ya yarda su to wadan suka ce najasa ne kenan da haka idan giya ta taba jikinka kenan sai ka da dama shan ta haramun ne daukan dakon ta haramun Allah an ta mai sha ko mai daukan dako ko mai kaza har mutum goma aka la'anta a lamarin giya ko to ya rage ruwan ta najasa ne ko ba najasa bane sai suka yi sabani wadansu malaman suka ce najasa ne aka ce saboda me suka ce Allah ya yarda su wadanda suka ce ba na jisa ba ne aka ce saboda mai suka ce fadar rijisun baya mai ce ta najasa domin sauran ababen guda hudu da aka ambata su ma za ka ce najasa ne ya ce inna khamru ba giya ba dai kenan ko wal maisiru mai kenan tata wal ansabu gumaka da ake bautawa wal azlamu irin kibau da ake neman sa'a da su lokacin jahiliya akwai kibau da ake sa cikin kwarin su idan mutum ya zo yana son ya aure ko zai tafiya da ba akwai kibau guda uku a cikin kwari an sa su sai a ce zaɓi ɗaya daga ciki ɗaya daga cikin su an rubuta amara ni rabbi ta biyu an rubuta na nahani rabbi ta uku an kyale ta ba komai idan ka ɗauko wadda ka duba aka ce amara ni rabbi sai a ce a ai sai kai auren ka akwai sa'a ke da an ce amara ni rabbi Allah ya umarci ni idan ka ɗauko na nahani rabbi sai a ce babu sa'a to kaga wannan ba ce idan ka dauko wanda ba komai sai a ce to sake maimaitawa har sai ka dauko mai rubutu to wannan sune azlam neman a ko duba duk waɗannan ababai sai Allah hada kai sai bai rijisun to dan me zaka ware giya ne ita kadai ka ce rijisun nan yana nufin najasa in ka ce rijisun nan yana nufin giya najasa ne to kudin da aka samu a wajen ta sun zama me ta yadda sun tawo mutum sai ya wanke kuma sai ya sa aljihu sai ya wanke rigar ne sallah da rigar ba ko in kudin kakan suna aljihun sai ya sallah ta yi ko bata yi ba rijisun <laughs> to dan haka sai suka ce kalmar rijisun abinda take nunawa datti kazantar abu idan ka ce ta ta kazanta ne sai a ce eh kazanta a shari'ance amma ba dan kudin idan mutum ya taɓa su sun zame masa da ta sai wanke rigarsa ba cin kudin da ya haramun ne ka kamar yadda shan giya kuma haramun ne amma ruwan ko kaza zai zama najasa ko ba zai zama ba da khilafin wannan suka ce najasa wannan suka ce ba ba zai zama najasa ba to kaga in mutane sun san wannan ina tambayoyin da suke ta zuwa talabijin radio ana tambayar malamai masu fatawa menene hukuncin turaren da aka yi shi da sinadarin alkawal. za mu shafa ko ba za mu shafa ba to sinadarin alkawal kuma yana ɗaya daga cikin sinadarin da ake mai giya da shi to shi yasa mutane suke tambaya a shafa turaren wannan ko ba za a shafa ba to ai wannan wannan reshe ne tushen magana shine amsar tambayar ka zai kino akan cewa shin ruwan giya najasa ne ko ba najasa bane ba alal qawl bi najasatihi kenan bai halatta mutum ya shafa ba alal qawl bi taharatihi wa adam najasatihi kenan me ala ta shafa dan suka ce kasancewar abu haramun daban kasancewar sai zama najasa daban kun fahimta da kyau yanzu Allah ya haramta mazaje sanya zinariya gold Allah ya haramta maza ko to amma idan ka rike shi a hannunka ko a aljihunka kai sallah da shi ta yi ko ba ta yi ba ba haram bane ba kuma to sai kai sallah da shi sai haramci daban da najastaka don haka dukkan abin da yake najisa ne za ka samu haramun ne a shari'ance amma ba dukkan haramun ne kuma yake zama najisa ba an fahimci wannan da kyau wannan duk abin da ya zamu kan cewa hadha rijsun kar wani cuta wannan na nuna kafin awaki tumaki raguma ya zama mai najasa sai mutai kalmar rijsun ba ta nufin najasa tana nufin datti A akhrajahu al-bukhari وزاد wa والدار قطني امام احمد da دار قطني suka tara bayanin itini bi ha wa annabi sai ce kawo mun waninta ma'ana jefar da wannan katin dabbar kawo mun wani dutsen in cika zama na uku kenan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث النبي صلى الله عليه وسلم يا يهني cewa a ce za a yi tsarki a yi jai da kashi ko da kashin dabba wa inna innahuma la yutahhirani yace ai waɗannan ababen biyu ba sa tsarkake ka ko da kai tsarki da su rawahu darqutni wa sahahahu wa an hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول annabi sallallahu alaihi wasallam yace istanzihu min al-bawli ku tsarkaka daga fitsari fa inna azabin kabari qabri minhu domin mafi yawancin azaban da ake yi a kabari sakamakon fitsari ne da mutane ba sa tsayawa su tsarkaka da shi yasa wadan suka ce dukkan kafirai za a musu azaban kabari na farko dama ga su kafare ne kuma ba sa sarki in sun yi fitsari kaga sharuɗa sun cika na azaban kabari ke. to kuma ne baya sarki idan yayi fitsari ana ji masa tsoron azaban kabari to tana kuma kafin annabi ce kan zuwa min albari a ah, annabi ya wuce waɗansu karbura guda biyu ana yi musu azaba yace waɗannan fa azabar da ake musu ba kan wani babban abu bane ba su a ganin su abin da yasa ake musu azaba sai daga cikin su idan ya zo fitsari baya tsawa ya gama ya tafi yana daga cikin sa ko ya yi fitsari ba tare da ya kama ruwa ba ɗaya daga cikin su kuwa yawo yake tsakanin mutane da annani man kila wakala an ce sun ce wani ya canza mota wani ya canza riga wani ya yi gida wani ya tafi wani ya dawo wani ya yi kaza yawo da gulma tsakanin mutane waɗannan ababen da ke jawo wa mutum azaban kamar saboda yana cin namun yan uwansa to annabi ce istanzihu min al abinda ake bukata da za su tsarkaka daga fitsari farko idan mutum ya je bawali ya yi shi a yanayin da zai ji cewa bai matsayi jikinsa ba ta yadda duk abin da yake cikin sa zai gama fita gaba da, ya ba da lokacinsa ya sassauta jikinsa in a zaune ne in a tsugune ne in a tsaye ne in wurin tsayuwa din da ya kamar yadda dai bayani ya gabata dai in ma menene ya yi shi yadda zai ji ya sauke duk abin da ke jikinsa ya gama fita karar da ya gama fita sai ya yi ne sai ya sa ruwa inda ruwa ya je ko ya amfani da dutse in ba ruwa a wurin sai dutse din kun gane ko to wannan shine asalin istinza min al-bawl kenan wal hakim an karbo hadisi daga hakimin ne saburi yace aksaru azabil qabri min al-bawl mafi yawancin azaban kabari saboda bawali ne da mutane ba sa tsayawa su tsarkaka da shi daga gare shi wa huwa sahihul isnad ibnu hajar ce wannan hadisi sanadin sa ingantacce ne wa an suraqah ibn malik radiyallahu anhu qala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى wannan da yawa daga cikin malamai suna kawo shi wajen ladubban shiga ban daki cewa idan ka je tsugunan da za ka yi ka ba da karfinka akan kafar hagu kafar dama kuma ka kafa ta haka madogarar su wannan hadisi hadisin suraka ibnu malik yace allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya koyar da mu an na ƙa'uda eh, eh, eh, ah, abin ne fil khala'i dangane da biyan bukata ko shiga ban daki an na ƙa'uda alal yusra mu tsuguna alqu'ud ko zama ko tsuguno duk ana fasarar da alqu'ud an fahimta ko an na ƙa'uda alal yusra mu tsuguna akan kafar mu ta mu ba ta karfi wa nan sibal yumna kafar dama ko mu kafa ta ta kafu rawahu al-bayhaqi bi sanadin da'if hadisi ne mai rauni da haka idan ka shiga ban duk yadda ka tsuguna kai kaso ka ba da karfi kafar dama ganin damar ka kafar hagu ganin damar ka akan irin abin nan da na zamani kana zaune duk da yayi abin da ake bukata ka samu kanka a yanayin da duk abin da ka je yi zai gama fita ba tare da ka sami matsala ba amma cewa a fayyace zaka tsuguna akan kafar kaza kai kaza kai kaza wannan hadisin don haka hadisi ne zai yi an bayyana ko ko da ka ga wannan magana cikin maganganun malamai ka tabbatar mu da hadisi ne zai yi da haka ba lalle bane yin wannan sifar kenan wa an isa bin yazdad an abihi radiyallahu anhuma an karɓo hadisi daga isa ibn yazdad shi kuma daga babansa kada yace kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gare shi ya ce idza bala ahadukum falyanfur zakarahu thalath marrat wa idan ta yanku yi bawali to ya matse gaban sa har uku wato abinda malamin ya ce asaltu wan nasr wato ya matsa tsari ya fito ɗaya ne ya sake matsawa ya sake matsawa har su uku rawahu ba majah bi sanadin dari hadisi ne kima da'ifi wannan asaltu wan nasaru duk hadisin da suka zo akan su da'ifai ne ibn al-qayyim ya zana ababai guda goma da galibi ake kawowa a cikin littattafan fikihu ko malaman malikiya ko wadansu malaman fikihu daban duk suna kawo su ababai guda goma wanda babu hadisi akan su ko daya dukkan su kuma wajen bawali suke kawo su daga cikin su akwai asaltu akwai kuma annasaru akwai attahabilu akwai alqudu akwai al sai dai har ababai guda goma ya zana cikin littafin sa duk yi bayani su littafin igasatul lahaban min masaid shaytan at-taltu wan nasaru at shine mutum ya kama ya kamo gaban sa tun daga karshen sa ya matso kamar mai tatsan nono annasaru ya rika matsawa wai al ma wani bayan ya ga misalin wani sai dan yi tsalle zai koma ya zauna wai dan abin da ya gama abin nan ya abin nan akwai kuma askana haluhu wai ka gama bawli kana tsammanin ko ya kare ko bai kare mata sai kai gyaran murya da karfi wai dan wani abu ya fito wai sannan ka wanke akwai kuma waɗanda suke hawa kan tsani daya biyu uku masu dagara uku sai su duro habba habba shari'a musulunci duk ba ta tsola mutum wannan ba kun fahimta da kyau dan haka aka cewa Sheikhul islam ibn Taymiyyah me za ka sai dangane da asaltu wan nazaru yace hadisin da yazo bai inganta ba yace kuma bincike ya nuna cewa shi bawadi a mafitsara yake cewa kallabani fi in taraktahu kar wa in masattahu dar yake cewa shi bawali a mafitsara tamfar nono ne a jikin hansar dabba in ka kyale shi haka ta yi ta gudu ba zai gaba da kansa in ko kama tsofa sai zubo inda za ka matsa so goma zai fito so goma to haka bawali in za ka matsa so goma zai fito so goma ba za ka kare ba har ka tashi kai ta matsawa duka tambaye masu asar tuwon nasaru sai dai ya gaji da matsawa ya bari haka amma inda zai matsa fiya kun bayyana da kyau da haka bai shari'a take bunka ba akwai wanda suke ma wai alwajuru alwajuru shine sai mutum ya bude kofar da fitsarin ki abin nan ya zuba ruwa haba duk wani ruwa ne wani wannan duk muna faɗa dan saboda akwai su a cikin sulhu kuma shari'a ba ta tsora maka ba